Ƙungiyar kwallon ƙafa ta Chelsea ta tabbatar da cewa netin ɗan wasan gaba na ƙungiyar Atletico ya rataba hannu domin ya buga mata wasa. Dan shekaru goma sha tara da haihuwa kuma dan asalin kasar Brazil, netin zai koma kungiyar ta Chelsea ranar ɗaya ga watan Yuni kasa da watanni biyu kenan nan gaba. netin dai ya buga wa Brazil wasa a matakin 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai da kuma na ƙasa da shekaru ashirin inda ya jefa kwallaye biyar kuma ya samu kyautar wanda ya fi kowa taka leda a gasar tun watan da ya gabata ne dai chelsea ta fara zawarcin netin domin ya dawo ƙungiyarta bayan da aka kammala rajejeniyar netin ya ce yana farin cikin ya yi wasa a chelsea zakarun ingila kuma yana fatan ƙarin koyo don bunƙasa wasarsa.